masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na asabar sha ga watan ramadan shekara na dubu da da hudu arba'in shida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tasirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shi ne majalisinmu na sha biyar kuma shi ne karatunmu na ɗari da ɗaya a tasirin wannan sura mai albarka suratu ali imran mun tsaya a tafsirin aya na ɗari da ɗaya yau za mu ɗora daga tafsirin aya na ɗari da biyu da fatan Allah maɗaukin sarki da mana jagora kafin na akwai tambayoyi da aka rubuta za mu amsa waɗansu daga ciki uh, wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina son bayani mai faɗi akan shiga masallacin mace mai haila da kuma rufe ƙur'aninta eh, a halin haila wannan majalisin tafsiri ne ba majalisin bayani mai faɗi akan matsalar fiƙihu ba ne sai dai mai ma bayani a takaice eh, shi alƙur'ani da masallaci suna cikin sha'airullah alamomi na addinin Allah maɗaukacin sarki wadda suna buƙatar girmamawa da ɗaukakawa don haka riƙe su a hali na kamala shine abinda ya dace da mummuni shin ya halatta mace mai haila ta shiga masallaci wannan matsala ce da malamai suke da saɓani a kai waɗansu suna ganin babu laifi za ta iya shiga don wata buƙata tun da suna yin ƙunzugu jini ba zai bata masallaci ba in akwai buƙatar ta shiga masallaci to tana iya ta shiga domin tambaya dangane da wani abu da ya shafe ta na ilimi ko sauraron wani abu na karatu wadda take bukata sosai ko dai wata bukata da za ta ɗauka a masallaci ta fita suna ganin cewa babu laifi daga cikin dalilan da suke ambata akwai hadisin aisha radiyallahu anha da ke bukari da muslim da annabi sallallahu alaihi sallama ya ce da aisha radiyallahu anha ta bashi eh, abin nan kenan da wale daga shi yana eh, ɗaki ko yana masallaci ya ce ta kawo masa sai ta ce masa ai ita tana haila sai ya ce inna haifarta ke laishat fi a yi halaki halaki ba a hannunki yake ba ah, haka nan akwai lokacin da sai na abu huraira ya haɗu da annabi sallallahu alaihi sallama annabi ya masa sallama sai bai amsa ba ko sai ya ce ah, annabi ya ce me yasa Na'ima yi ma sallama baka amsa ba sai ce ai ba shi da tsarki ne hmm? shi yasa bai amsa ba annabi ce subhanallah innal mu'mina la yanjus yace ai mu'mini baya najasuwa daga dan akwai wani abu da zai sa ko ya karya maka tsarkinka zai sa dole kai alaula ko yi wanka kafin ka shiga masallaci wannan bai mai da kai كافن كيس الله سوري بما يدكي نجسة إذا أشي بذاك شيء كما صلى شيء بسودة كي نجسة حكنا آه، البراء الأصلية سنا كفا دوانا شواء باب واني نفسي دي حنا مكشي آه، آياني حيلة الزمع أما صلى شيء سوداك الاستصحاب كما رد ابنه hazm yake kafa hujja da shi a umaran asali shine ya halatta mutum ya shiga masallaci wanda ba zai yi sallah ba ba zai yi sallah ba hmm? Allah madaukin sarki ya ce dangane da mai janaba ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu anan waɗansu malamai suka ce da Allah ya ce kada a kusanci sallah yana nufin wuraren sallah ana kada ku kusanci masallatai hmm? kuna halin maye la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun dawo cikin hayyacin ku kan san me kuke faɗa wala junuban hakanan in kuna hali na janaba shi ma kar ku shigo masallaci illa abiri sabilin sai dai abiri sabil ɗaya daga cikin fassarar da aka yi in wucewa za ku yi kawai Manan wucewa za ku yi bara ku zauna ba kenan hatta tartasilu har sai in kun yi wanka waɗansu sai suka ƙara suka yi kiyasin wannan cewa da janaba da haila ai abu guda ne da haka mai haila ma ba za ta zauna ba za ta shiga masallaci ba haka waɗannan masu ra'ayi na biyu sun ƙara da cewa a hadisin amur ibn hazm da malamai suna inganta shi cewa Allah ya tafi masjida illa fahir cewa kada wanda ya shiga masallaci sai mai tsarki to mai tsarki kuwa lafazi ne mushtarak wanda yana daukan sama da ma'ana guda mumini mai tsarki ne gashi annabi ya ce innal mu'mina la yanjus so mumini mai tsarki ne gashi Allah ya ce innamal mushrikuna najas mafhum din sa shine Mummanai ba najasa bane so la yadkhul eh, la yamassa alquran ko illa tahir ko la yadkhul almasjid illa tahir kunga tahir yana iya daukan mai musulmi kawai fahari yana iya ɗaukar mutumin da yake ba shi da janaba ko jinin haila hakan nan fahari yana iya ɗaukar mutumin da ke da alaula mutumin da ke da alaula da kowane yana iya ɗaukar wannan so idan an samu ihtimali to ba za a kafa hujja akan abu guda da da wannan nasu ɗin ba don haka zance wanda ya fi mafi rinjaye shi ne da ya fi wa mace mai haila shi ne katta shiga masallaci sai in akwai dalilin haka ɗan sai in akwai dalilin haka ɗan to babu damuwa ta shiga in ta gama bukatarta ta fita rike alkur'ani jumhurin malamai sun tafi akan shi ma haramcin da rike alkur'ani mai girma saboda ayar la yamassuhu illa al-mutahharun ah, duk da cewa malamai suna sabani wannan la yamassu illa al-mutahharun abinda ya fitowa fili ah, zahirin siyaq ba la yamassuhu ba qur'anin dake hannunmu ake nufi ba qur'anin dake allahul mahfuz ne babu mai taba shi sai al-mutahharun al-mutahharun kuma Allah ya ce bai shi al-mutahharun ba al-mutahharun kuma sune tsarkakakku wanda aka tsarkaka su kuma ana anan nufin mala'iku ne to amma da dama malamai suna kafa hujja da wannan da wancan hadisin na Amr ibn Hazm din Allah ya masa al-Qur'ana illa tahir cewa bai halatta ba da taba Qur'ani to shi ma malamai sun yi bayanai idan har ba cikakken Qur'ani bane kuma tana buƙatar sa domin eh, karatu ashe bata iya bata haddace wani abu ba sai ta bude qur'ani zata iya karanta to ana mata a wannan saboda kar ta zauna har kwana bakwai ashe bata yi karatun alqur'ani ba amma in ta iya karanta alqur'ani to abin da yafi mata shine ta yi karatun qur'anin da ka ba ta rike alqur'ani so a dunkule a matsalolin guda biyu abin da yafi ihtiyati ma addinin mutum shine ta guje waɗannan duka biyu din sai in da bukatar haka ɗin amma shiga masallaci a halin kamala ne abin da fi haka nan ɗaukan alkur'ani a hali na kamala ko da mutum yana da tsarkin ma abin da ya dace shine ya ɗauki ƙur'ani ne bayan ya yi alaula don ya zanto yana hali na kamala wallahu ala sai wannan bayan sassana da yawa bari madauki mai ɗaya sai ma'am sakon ba malayin sha idan mutum yana aikata laifi sai ya tuba kafin ya mutu tuba na gaskiya a lahira kuma ya tabbata za a tona asirai kamar yadda Allah ya ce yau mutum sara'ir shi laifukan da ya aikata Allah zai bayyana su ne ah, zai bayyana su wa mutane a lahira idan za a bayyana shimfuskan wanda ya aikata zai fito a ciki Allah ya samu dace Allahumma amin dan mutum ya tuba Allah madaukakin sarki ya karbi tubanta tubansa ai share masa laifin yake gane Allah share masa laifin yake wani lokacin ma ya musanya masa laifin ya koma kyawawa hmm? ula'ika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat so in Allah ya yafe maka dan tashi alqiyama Allah madaukakin sarki zai kira bawa kamar da inganta hadisi kai kadai zai nuna maka ce ai kai kaza rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza ko sai shi to duka na yafe waɗanda za a tona eh, sililin su asirin su su ne waɗanda ba a yafe musu ba shi ne za a tona asirinsu a aramtashin alƙiyama kowa zai ga wato irin barnar da suka yi sannan Allah zai kifa su a wutan jahannamin saboda ka yi matublar sara'ir rana ne da za a bayyana asirai bai ce za a bayyana asirin kowa da kowa ba hmm? waɗanda za a bayyana asirin nasu su ne waɗanda suka mutu suna kafirai ko suka mutu suna manya-manyan laifuffuka wanda Allah madaukakin sarki bai yafe musu ba to su ne waɗanda za su sha kunya a ranar tashin alƙiyama wallahu a'lam na biyu ka ambaci cewa masallacin masallaci na samun ɗaukaka akan ɗan uwansa masallaci akan daɗewar bauta shin idan bautan da aka yi a masallacin ba bisa sunna ba ne ba bisa ba ne fa ko kuma ana aikata bidiyoyi a ciki wayar kuma wanda aka gina ba da dadewa ba ko wani wanda aka gina ba da dadewa ba amma ibada ake bisa sunna kuma na koyar da sunna a ciki da sauran abubuwa na gari shin a hakan ma wanda ya riga ya fi ɗaukaka tana iya wanda ya rubuta tambayar bai saurari karatun namun zuwa ƙarshe ba ai mun faɗi banda tsufa mun faɗi sauran abubuwa ko da suke saka tabannan masallaci ko wani fifiko har mun faɗi wannan maganan da yake faɗa eh, cewa an fi bauta da irin yanayin bautan da masu yin bauta ɗin masallacin da ake yin sunna tsantsa a cikinsa wato duk abin da ake yi ana yin shi ne gwargwadon yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kwarai ya fi masallacin da mutane suke zuwa su saba ma annaba a ciki ta hanyar aikata abubuwan da annaba bai zo da shi ba bai koyar da shi ba amma su ɗauki wannan abin shi ne abin da za su yi kusanci zuwa ga Allah da shi wannan yana saka darajar masallaci ya wato ainihin ragu falalarsa ya yi ƙasa da haka masallacin da aka fi daɗewa ana sunna a ciki ya fi masallacin da aka daɗe da yana shi amma shiririta da shirmai da bidiyoyi ake yi a cikinsa gane ko? yawa kuma nan kuma idan na mun bayar da amsan wannan a karatun da muka yi din wanda ya ji ah, don haka za mu ɗora sauran tambayoyin ma amsan shi gobe insha Allah za mu ɗora daga aya na ɗari eh, ɗaya da biyu da fata Allah madaukakin sarki yawa na jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون نعم الله بدأ يسركينا الشوام ya ayyuhal lalina amanu ya kuwa wadanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah haka tukatihi gaskiyar jin tsoronsa ko matuƙar jin tsoronsa wala ta mutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda ku mutu face ku kuna musulmi واعتصموا بحبل الله جميعا كيركو da igiyar Allah gaba ɗayanku wala tafarraku kada ku rarrabu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a kanku iz kuntum a'da'an a yayin da kuka kasance abokanan gaban juna fa'allafa baina qulubikum sai ya haɗa tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kawai kuka kuka wayi gari a dalilin ni'imarsa kuka zanto 'yan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar ku tuna dai kun kasance a bakin gaba na ramin wuta fa an minha sai Allah ya tsirar da ku daga wannan wutan ka yi bayyana Allahu lakum ayatin haka filla filla Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun domin ku kwa shirya wannan ayar ta zo bayan Allah madaukakin sarki ya gargade mummanai cewa kada su rudu da wutan da ahadul kitabi za su rura a tsakaninsu su sanya su rigima da juna ballantana su fada aikin kafirci daga ƙarshe su riddantar da su daga addininsu bayan wannan jan kunne sai kuma Allah ya zo yana kwadaitar da mummanai izuwa riko da takawa saboda cikin takawa akwai matuƙar nagarta da kuma tabbatuwar imani wannan ya ayyuhal na amanu magana ne da aka fuskantar da shi da mummunan farko wanda su ne sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ya shafi duwani wanda ya imani wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun malamai suna cewa tana daga cikin ginshikan ayoyi masu tabbatar da halaye na kwarai na musulunci a cikin alkur'ani mai girma a tsahirun ashirin na cewa هذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية وأن آية أسليني توبليني ببه شكم تراكو na ɗabi'un musulunci mun sha faɗa muku a nan cewa ƙarshen tikewa wajen nagarta wajen neman kusanci da Allah madaukakin sarki ta hanyar dabi'u shine wannan matsayi na takawa wanda annabi ya kira matsayin al-ihsan hmm? to wannan ayar tana magana akan wannan matsayin ne tana kwadaitar da mutane da lallai a wato ainihin kai zuwa ga wannan matsayi ya ayyuhallazina amanu ittaqullah alqur'ani mai girma ya yawaita umarni da tsoron Allah madaukakin sarki a ayoyi masu dimbin yawa kuma ya keɓe <clears throat> mummanai da wannan kira ya ayyuhal ladina amanu sannan da umartansu da takawa har a wurare guda bakwai a alkur'ani mai girma ya ce ya ayyuhal ladina amanu sannan kuma yace ittaqullah ah, wannan wurare guda bakwai su ne kamar haka wuri na farko a inda Allah madaukakin sarki yake magana akan munin riba a suratul baqara wanda mun ga wannan kuma a lokacin ma mun ambaci waɗannan ayoyi guda bakwai din babu laifi yanzu mu ƙara mai aya ta farko kenan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku bar duk wani abin da ya ragowa na riba wanda ke naku da ke hannun mutane a sakamakon bashi da kuka basu a jahiliya ko ka kuke karɓar riba a ciki to Allah ya saukar da ayoyi ya haramta riba har zuwa tashin alkiyama to sai kira kira na musamman ga mummanai cewa ya ayyuhal na amanu ittaqullah ku ji tsoron Allah wa zaro ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ku bar duk abin da ya saura na riba in kun kasance mummanai ne ku din da gaske mar wannan yana ƙara zabararwa ne da kuma tsoratarwa a lokaci guda cewa in kai mumini ne na gaske to karɓar riba ko mai ƙarancinsa bai dace da kai ba kada ka yarda ka eh, ka wato ainihin raɓu da riba na biyu shine wannan wurin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنا الله مدعوكسين سركي ينا جاو حنك لمتاني ممني بس مهمنش لزمتر تقوى wadda hakan zai janyo a rayu a kai domin yawanci abinda mutum ya rayu kai akai yake mutuwa ko shi yasa Allah ya ce kada ku yarda ku mutu face kuna musulmi to a wannan makamin ne bayan an yi gargadi kada a bi waɗansu daga cikin ahalul kitab don kasu ridantar da mummuni wuri na uku ina ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa um, أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أتيكم سورة المائدة bayan Allah ya yi gargadi a kan kisan kai da tashin-tashina da yin tawaye ma al'umma sai yi wannan kira ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku nemi ƙur'anin da zai kai ku zuwa gare shi ittabu ilaihi alwasila kuma ku yi jihadi domin ɗaukaka kalmarsa ku yi jihadi akan tafarkinsa don ku samu babban rabo wannan shine wuri na uku wuri na hudu Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin bayan Allah ya bamu labarin yakin tabuka a cikin suratu at-tauba eh, da mutanen nan guda uku da ba su samu zuwa yakin ba ba su da wani dalili manafakai suna zuwa suna ƙarya su ce suna da uzuri annabi alayhi salatu wassalam ya ce ba da masu tafi su waɗannan ba su iya zuwa su yi ƙarya ba annabi ya dawo suka zo suka ce gaskiya su ba su da wani uzuri ba san mai hana su zuwa ba aka yi masu uku ba ko daga baya Allah ya yafe musu to ne Allah kuma ya kwadaitar da mu gaba daya duk da cewa sun yi laifi kan mu bisa a wannan dafa amma kuma sun yi wani abu mai muhimmanci shine riko da gaskiya sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya waje na biyar Allah madaukakin sarki yana cewa آه، يا أيها الذين آمنوا إناني أنم سورة الأحزاب إناني أنم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كيتوا يا قوة suka آه، سكي إيماني ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi zance na daidai in za ku yi magana ku faɗi zance na adalci kada ku yi zalunci cikin zancenku ga kuma falalan yin haka ɗan Allah zai gafarta muku zunubanku ya inganta muku ayyukanku sannan ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah mene yashirzakum wa yaghfir lakum dhunubakum duk wanda biyayya ma Allah da manzonsa lallai ya samu babbar rawa sai waje na shida ina ne ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi annan shine na karshe aikon ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi a cikin suratul hadid shine na shida ya ko bayan ya ambaci amanar da ya baiwa annabawa har izuwa annabi isa da karantarwarsa da yadda mabiyansa suka karkata suka shiga bid'a da ba a saka su ba marhabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim sai kira ga mummunai ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ku imani na gaske da manzan Allah madaukakin sarki hmm? ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu da rasulihi fi yutikum kiflayn min rahmati zai ba ku ninki biyu a wato ainihin rahmarsa sai na karshe ne a cikin suratu al-hashr Allah yana cewa nan ko ya mamaita abin ma har so biyu ne ku ji tsoron Allah har so biyu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha kun ji na farkon ko sai ce wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad sannan yace wattaqullah inna allaha sabirun bima ta'malun ku ji tsoron Allah kuma kowace rai ta yi tunani ta itanadin abin abinda za ta gabatar domin gobe kiyama ku ji tsoron Allah don Allah yana cike da sani na duk da kuke aikatawa Allah madaukakin sarki a waɗannan wuraren ya kira mummanai da su ji tsoron Allah saboda abubuwa kamar haka abu na farko don bayanin matsayin takawa ɗin abu na biyu domin su ƙara dimantar wato imaninsu abu na uku domin su ci gaba da ƙara nutso cikin imaninsu kullum su ci gaba da ƙoƙarin ƙara ɗaukaka wajen kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ayar ta yi kama da ayoyin da Allah yake kiran mummane kuma ya ce su yi imani كما يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل <coughs> شو أياكم ممني في إيماني كاقا شيء أنا شو كتبتني بس إيماني كقارا zarfi cikin imaninku ku ci gaba da ayyuka na imani ta yadda imanin nan ba zai rabu da ku ba da imanin ku zai ci gaba da karuwa ba zai rabu ba to haka nan ma in aka ce wa mumini yayi takawa dama ai babu mai takawa sai mumini babu mai takawa sai wa sai mumini to aka ce mumini yayi takawa to ana kiransa ya ƙara tabbatuwa ne bisa kan imani saboda daɗuwar imani shi yake kai mutum manzila ta takawa mun sha bayanin menene takawa a harshen larabci takwa wiqaya wato mutum ya kare kansa daga duk wani abin da zai kai shi zuwa ga halaka to a musulunce takawa shine istinabu shine imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat imtithalul amri wajtinabu al manhiyan wato aikata abubuwan da aka yi umarni da shi abubuwan da shari'a ta zo da shi ta ce a yi yin ƙoƙarin yin wannan abin da lizimtasta gwargwadon iyawa da kyautatawa a kowane lokaci a kowane yanayi da nisantar duk abin da shari'a ta yi hani a kai na ayyuka na gabbai na zahiri da ayyuka na zuciya na ɓoye wannan shine abinda takawa yake mishi kuma kamar da na faɗa muku shine abinda annabi ya fassara ihsan da shi ka ta ma Allah kamar kana ganin sa wato in kana ganin Allah ai duk abinda ya ce maka yin zaka yi na farko ko na biyu kuma zaka yi kamar yadda ya ce ka yi din hmm? in baka kai wajen kyautata aikin kamar kai kana ganinsa ba to akwai matsayi na biyu ɗin shine kamar kana kudurtawa yana ganinka hmm? lokacin da kake saka a zuciyarka cewa Allah yana ganinka to ai duk abin da yace kai za ka yi shi inda ka kai duk abin da ce ka bari ba za ka so ya ganka a inda yace ma kada ka tafi ba wannan shine manzila na wato ainihin taqwa to anan Allah yayi umarni ne da taqwa ah, to wannan da shine jima'a din ma'anar taqwa Allah yayi umarni da taqwa amma yace hakka tuqatihi wato matukar tsoronsa wato iya kurewar yadda za ka iya shi yasa malamai suna cewa mana haqqut taqwa alla yakuna fiha taqsir wa tadhahurun bima laysa min amali kada ya zanto akwai tawaya a ayyukanka da Allah ya saka kai kada ka su da tawaya wato wannan babin yana da ban tsoro na tawaya ɗin ina sauraron wani malami yana faɗan yadda tawaya ke shiga ayyuka na takawa sai ka gama ayyuka amma muna jawo kanmu taqsir a cikin aikinmu yanzu misali kana karatun alkur'ani mai girma ka bude alkur'anin kana karatu hmm? amma kana karanta shi kuma ka dauki wayanka hmm? kana karatun fa amma kana duba waya wannan tawaya ne cikin bin umarnin karatu alkur'ani ko a karatun kake yi da ka hmm? amma kana karatun da ka kuma ka ɗauki waya kana duba ko kana wata da hannunka hmm? ko wani abu yana faruwa a gefe kana karatun amma hankalinka ya koma shan duk wannan na kawo mai ne tawaya a cikin aikin takawa to hakka tukatihi shine in zaka yi abun ka bayar da hankalinka ka cokam wajen aikin umarni ɗin, wanda aka ce kai wannan shine hakku takwa na biyu kada yi ƙoƙarin nuna aikin da ba naka ba a matsayin naka wato kada kai kokarin nuna ma wadansu aikin ko ka nuna musu nutsuwa ta musamman dan kaga wani wajen karatun Qur'ani ko rerawa ta musamman dan ga wani alhali ba haka ka saba karatu ba wannan shi ma tawaya ne cikin takawa to abinda Allah ya kamar da shi anan shine haqqut taqwa makurar iyawanka kuma wannan shine abinda ayar suratu ta ko tafassara da su ce fattakullaha mastata'atum wasma'u wa ati'u wa amfiku khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ku ji tsoron Allah gwargwadan iyawanku wasma'u wa ati'u ku ji ku kuma yi biyayya ma Allah da manzansa hmm? wa anfiqu kuma ku ciyar da dukiyarku ta halal ta hanyoyin da suka dace wannan zai zanto alkhairi a gare ku duk wanda aka kare shi daga rowar zuciyarsa waɗannan su ne masu babban rabo Allah ya samu cikinsu alaƙar da ke tsakanin wannan ayar da wancan ayar alaƙar bayani ne ba alaƙar shafewa ba akwai daga cikin magabata da suke cewa wannan ayar ta shafe wato fattakullaha mastata'tum ta shafe faɗin Allah hakka tuqati cewa waɗansu sahabbai sun zo lokacin da wannan ayar ta sauka suka ce ya rasulullahi ya za mu iya jin tsoron Allah makwarar yadda ya dace mu ji tsoro ɗan adam ne mu ba za mu iya maintaining wannan stage ɗin ba sai Allah ya saukar da wannan fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah makwarar iyawanku shi waɗansu suka ce shafewa ne a'a yaran magabata suna amfani da nasakh amma suna nufin bayani to anan nasakh ɗin? in an ɗauke shi da ma'ana da ma'anarsa wajen magabata kafin zuwa al'imamu shafi'i wannan haka ne ma'anarsa kuma bayani wancan ayan ta yi tafsirin haka tukatihi haka tukatihi shi ne mastafatu gwargwadon iyawon ka yi iya iyawanka ba za ka iya yi gaba ɗaya ba amma in ka ji tsoron Allah gwargwadon iyawanka to a haƙƙinka shi ne yadda ya dace a ji tsoron Allah ɗin yasa malamai sukan yi amfani da waɗansu kalmomi wajen bayanin hakka tukati hidin nan kamar yadda ya inganta daga abdullahi bin mas'ud yana cewa ma'anar hakka hi ko ma'anar fattakullah mastata'tum an yi ta'a fala yu'sa abi Allah kada a saba biyayya wanda babu sabo a ciki wa yushkara fala yukfar a gode masa ba za a yi masa butulci ba godiyar Allah da babu butulci babu kangara a ciki sannan wa yuzkara fala yunsa a yi masa a ambace shi izanto ana tanawa da shi a kowane lokaci fala yunsa ba za a manta da shi ba ƙunga hmm? wannan shi ne wancan abin ya zanto kana biyayyan babu tawaya kuma babu nuna iya yi a ciki wannan shi ne haƙƙa tuƙati ana haƙaito daga sai na ali shi wannan ma tarifin taƙawan ne gaba ɗai ko cewa al'amalu alkhawfu min aljalil wal'amalu bitanzil والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل شوى تقواه شيني اي دا القرآن هذا أمر منك انا أن يطاع فلا يعصى اي دا القرآن من جرما وتبيي سود كفى مع القرآن من جرما سنن الخوف من الجليل قرآن الله مبوي nisantar duk abin da zai kai ka izuwa ga fushin Allah madaukakin sarki kaga wannan shi ne alkhawfu min aljalil sannan ar-ridha bil qalil yarda da abin da Allah ya baka komai karancin sa alqana'a kenan ko kazanto kana da dan tseni rashin kwadayi da bibiyar abin da ba naka ba hmm? wanda shi ne zuhudu ko alwara tsantsini da gudun duniya wato gudun can abin ba naka ba da haɗama da ba bakere da kwaɗayin na wani nisantar wannan alama shi ta masu takawa hakanan al-istidadu li rahil kimdi domin ranar tafiya ranar da za a bar wannan duniyar an tafi kenan sai dai a aje a game da ayyuka a game da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana cewa ku ji tsoron Allah matakar jin tsoronsa wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda ku mutu face kuna musulmi ibn kathir yake cewa ma'anar wannan maganan ay hafizu ala al-islam ko kiyaye dokokin musulunci ko kiyaye musuluncinku fi hali sihhatikum a yanayin ku wa salamatikum da yanayin ku daga kowane irin yanayi na tsoro a lokacin da kuke cikin lafiya da aminci ku rungumi musuluncinku kada ku yi wasa da musulunci litamutu alai don in mutuwa ku ta zo ku mutu kuna musulmi shine ma'anan wala tamutunna illa wa 'antu kada ku yarda ku mutu face kuna musulmi ma'ana ku lizimci musuluncin nan sau da ƙafa. safiya da maraice dare da rana a shigenku da fitanku a harkan ibadanku da harkan al'adam a harkan cinikayyanku da harkan tattalin arzikinku a harkan auratayyanku da harkan siyasanku a harkan ilmantarwanku da harkan gudanar da tsarin zamantakewarku a komai da komai naku ku rungumi musulunci in kuka yi haka ne kun ɗauki sabubba na yadda duk lokacin da mutuwa ta zo muku za ta zo muku kuna musulmi shine ma'anar kada ku mutu face kuna musulmi yace fa innal karima qad ajra adata bi karamin saboda Allah maɗaukaki ya gudanar da al'adarsa na karamcinsa annahu man asha ala shaiin mata alai saboda duwan. cewa duk wanda ya rayu akan wani abu to a kansa zai mutu wa mamata ala shay'in bu'isa alai duk wanda komai ya mutu akan wani abu to akan abin da za a tayar da shi kenan al-imamu ahmad ya rawaito daga abdullahi ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala na illa wa tun muslimun mana annabi ya karanta wannan ayar sannan sai ya faɗi mana repercussion mummunan sakamako in kuka yarda kuka sarayar da musuluncinku kuka yi masa rukon sakainar kashi har kuka rabu da shi mutuwa ta ɗauke ku a wani yanayi ba yanayin musulunci ba ya ce walau an na ƙasaratan minazzaƙo da ɗigo ɗaya لجوء ديا نزقوم منين الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم ألا أقول لك نسوي كل شيء بشي الزقوم إذا شيء أبنشن الأثيم kafiri ko mai yawan sabo wanda ya mutu cikin sabo wanda ke tafarfasa a cikin ruwan zafi kagalil hamim bishiya ne mai ɗaci mai ƙaya wanda aka sa shi a tabbashashen ruwa hmm? wanda ya kai wani ne digiri na tafasa to ya kai 100 digiri centigrade ko ruwan da ke tafafasa sosai annabi ce da wannan abincin na mutanen wata za a ɗaga ɗigonsa guda ɗaya a nan gidan duniya لو أن قطرة من زقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم داتا داتن تام متانين قصى أبنشن سغبادا سبود داتن تا تقول لي إيه كوي رزاء زبا أبو زبا دشي أكثر تدك أبنشي دمكشي سيايمان داتش فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم wane ne za mu shiga ciki in duk abincinmu ɗaci ne sai ma ko ka ci kana cikin bakin ciki ko ka ci yunwa ta kashe ka ba haka ba to wannan azabar fa irin wannan abincin yaya mutumin da ba shi da wani abinci sai shi wani irin yanayi kake ganin yake ci tsananin kunci wahala da azaba to yanayin da duk wanda ya yarda ya mutu ba akan musulunci ba zai samu kansa kenan wannan yana ƙara tabbatar da abin da muka gani a ayoyin bayani ko cewa duk wanda ya mutu ba musulmi ba to lallai zai shiga wuta Allah ya kiyaye haka nan Imam Ahmad ah, ah, afwan a da muslim sun rawaito annabi alayhi salatu wassalam yana cewa man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala aljanna duk wanda yake so a nisantar da shi daga wuta kuma a shigar da shi a aljanna faltudrikhu maniyatu to yayi iya bakin iyawansa mutuwar ta riske shi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir alhali yana imani da Allah da ranar lahira wato yana musulmi kenan ko wa ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma yayi wa mutane abin da yake so a yi masa hakanan imam muslim ya rawaito da imam ahmad daga jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafin mutuwarsa da kwana uku la ya mutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya yarda ya mutu face yana kyautata zato da Allah madaukakin sarki to a dunkulai da Allah ya ce kara mutum ya mai yarda mutu ba musulmi ba ba wanda ya san lokacin da zai mutu saboda haka wannan karkashe an umarce ka ko an sa ka abin da ba za ka iya ba Allah bai ɗora wa mutum abin da ba zai iya ba ko anan ana ka ne ah, an mafarakatul islam ana hana ka abin abinda ake hane ka shine kada ka yadda ka rabu da musulunci a dukkanin lokutan rayuwarka kun gane saboda in ba haka ka fassara ayar ba to tana iya ɗaukar kenan kana iya yi rayuwarka ba a musulunci ba amma in mutuwa ta zo ka tabbatar ka ka mutu a musulunci ba haka ayar take nufi ba tana nufin a dukkanin awoyi na rayuwarka kada ka yarda ka rabu da musulunci saboda a dukkanin awoyin rayuwarka eh, mutuwa na iya zuwa maka ko to kamar yadda mutuwa na iya zuwa maka a kowane lokaci to kada ka yarda ka wato ainihin bar wani lokaci ba tare da kana riƙe da musulunci ba wannan shi ne ma'anar wannan ayar kamar lokacin mu yaja eh, za mu ƙarasa eh, abin da ɗin a gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai falalashi daga Allah muna roƙon sai da mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kenan na